Air Komodo Edward Gabquet da ke zama kakakin sojojin saman Najeriya ya ce mayakan saman da ke aiki a rundunar Operation haɗin kai da ke shiyar arewa maso gabas sun yi ruwan wuta a kan yankin Arena waje. Inda nan ne wurin da 'yan ta'addan ke fakewa da kuma yin jiyar mayakansu da aka raunata. a rina waje wanda ke kudancin tumbus kusa da tafkin chadi sai han bayanan sirri sun nuna cewar a wurin ne 'yan ta'addan ke ajiye dimbin makamansu da kuma sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum an dai ba da umarnin kai farmaki a wannan wuri inda bayan kai farmaki da jiragen yaƙi sai han bayanai sun nuna cewar an samu tabbacin yin rugurugu da shi wannan wuri Can a yankin Niger Delta ma Air Commodore Edward Gabquet ya ce jiragen yakin sun kai wasu jerin farmaki akan yankin Bille wanda ke cikin karamar kumar da Gema a jihar Rivers. yankin dama ya yi suna wurin ta ce danyen mai ba bisa ka'ida ba daya daga cikin farmakin nan ya zama tilas a cewar rundunar sojojin saman bayan da aka gano wani haramtaccen matatan mai na tsaka da aiki sannan aka hango dimbin ma'ajiya da kuma tankokin da ke makare da haramtattun man da aka tace na sata eh, jiragen yakin sun kai wannan farmaki ne don lalata duk wani kokarin da ake na ci gaba da tace wannan gurbataccen mai da ake satowa da kuma yin rigakafin yin hakan a nan gaba domin baya ga yin illa ga muhalli Kazalika hakan na kuma kassara tattalin arzikin ƙasa. an dai sami cikakken nasara sosai a wannan farmaki. Ire-iren waɗannan farmaki dai a cewar masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya mataki ne da zai taimaka a wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin da ya kamata a yi kenan shi ministan tsaro ya ba su lokaci wanda ya kamata a yi kenan tuntuni dama wa'annan sojoji a shirye suke suna da training suna da kayan yaƙi akwai wa'annan jirage so ina tabbatar muku cikin lokaci kaɗan ba za ku ji motsin wa'annan mutane ba kuma wa'annan abubuwan da suke yi mai musu addu'a Allah taimake su Allah ba su nasara wa'annan a tsageru wa'annan masu kawo rashin zaman lafiya a yankin arewa maso gabar da kuma masu satan wannan ɗanyen mai a kudu maso kudu insha Allahu kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mai bin diddigin tsaro a Najeriya Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma mai ritaya ya ce wannan farmaki fa na zuwa ne a lokacin da ya dace aiki ne wanda yake in an mai da hankali aka mai da hankali a yi su za a kai ga nasara Yadda ake tarwatsa yan iswap e da da su yan boko haram din da kuma yadda suke ba da kai a can gefen arewa maso gabas din nan abun yana da ban sha'awa kwarai da gaske muna sa ran yadda aka tashi haikan din nan idan dai aka ci gaba za a kai ga nasara a cikin ɗan lokaci kaɗan mai zuwa. Mejo Bashir Galma. Eya Komodo Gapquet daga bisani ya yi bayanin cewar sojojin saman Najeriya za su ci gaba da yin aiki kafada da kafada da sauran jami'an tsaro har sai an tabbatar da yin maganin duk wani barazanar tsaro a ko'ina cikin Najeriya. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.